أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير القرآن بجرمة daga wannan babban masallacin Juma'a da yake wannan anguwa ta tudun wada a cikin wannan gari na Kaduna a fadar jihar Kaduna Kaduna makarantar Sheikh Abubakar Mahmud Dumi a wannan rana ta 25 ga watan Ramadan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1439 lissafin nasara yau muna goma ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha takwas da zo cikin amincewar ubangiji mun kai ziyara masallacin da yake anguwar zo a nan tudun mada masallacin sheikh yunus almadani inda ɗaruruwan mata suka taru aka gabatar musu da wa'azi shugabannin wannan masallaci muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi bayan nan a yau ne dai mun samu daman ziyartar mun samu daman kai ziyara babban masallacin juma'a da yake nasarawa ban san a ce a kaduna ma akwai nasarawa na sai yau amma na sha mamaki kwarai da gaske irin ɗimbin mutanen da suka taru a wannan wuri mata tana iya cewa dubai ba ruwa da kuma matasa yan ko suna ko kafar katako muna addu'a jagororin wannan masallaci da shugabanni na halittuna na nasarawa Allah sun sarki ya saka mun da alkhairi gudunmuwar da aka tara a jiya domin marayu kayan da aka samu wani bawan Allah ya bada alkur'ani guda daya sannan hajiya talatu yakubu ta bada atamfa guda biyu wasu bayan Allah sun bada kaya a ba marayu hawa ibrahim ta bada atamfa guda hudu ta ce a ba marayu wasu bayan Allah daga Kerawa ruwan sun ba da atamfa guda biyu wata baiwar Allah ta ba da atamfa guda biyu wata baiwar Allah ta ba da kaya a ba marayu sannan akwai binta Ali Gidado ta ba da hijabai guda uku mama Mubarak ta ba da kaya set biyu Khadija Nuhu Gana a ah, Khadija Nuhu a takbir ita kuma ta ba marayu kaya cike da gana masu go to Allah ya sa a lahira ta go zuwa aljanna duka waɗanda suka ba da wannan tallafi ga marayu Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka duk shi da aljanna ranar tashin alkiyama sai waɗanda suka ba da gudunmawa marayu ta kuɗi a jiya akwai wasu bayan Allah daga unguwar dosa sun aiko da naira dubu biyar sai fatima ta aiko da naira ɗari biyar sai hajiya hadiza ta yi ko da naira dubu da ta ce a yi wa mahaifinta addu'a wani bawan Allah ya yi ko da naira ɗari biyu ya ce a sa cikin addu'a wani bawan Allah ya a atamfa ɗaya sannan ya ba bada gudunmuwar kuɗi naira dubu goma sannan malam Idris Muhammad naira dubu ɗaya Asma'u Makarfi Road ta da naira dubu ɗaya ta ce a sa ta a cikin addu'a wani bawan Allah ɗari biyu sai Khadija dubu ta bada naira dubu goma sha biyu sai ƙungiyar marayu na zangon katam daga can zangon katam ƙungiyar marayu nasu suka aiko da gudunmawa ta naira dubu goma a marayu wata baiwar Allah naira ɗari biyar sai maman alhaji naira dubu biyu muhammad naira ɗari biyar sai alhaji abdulsalam halliru aliyu ya aiko wa marayu da gudunmawa ta naira dubu ɗari da hamsin Allah ya saka musu da alkhairi sai wanda suka yi da gudunmuwa wata hanyar akawun akwai rakiya muhammad naira dubu biyar akwai sufiyan sale naira dubu biyu ibrahim umar naira dubu ɗaya awal ibrahim hamid naira dubu ɗaya zaharawa umar naira dubu ɗaya abdulkadir abdullahi naira dubu ɗaya waɗannan bayan allah duka muna addu'a allah ya saka musu da alkhairi bayan su akwai Ibrahim Garba naira dubu goma Muhammad Ahmad naira dubu biyar Ibrahim Muhammad Manga naira dubu biyu Hadiza Muhammad Hadiza naira dubu daya Suleiman Sani Harun naira dubu biyu Fanda Rabi'u naira dubu biyu fatima muhammad naira ɗari biyar muhammad muhammad maiki naira dubu ɗaya maryam ibrahim naira dubu ɗaya mustapha abdul naira dubu ɗaya adamu ibrahim izza naira ɗari biyar nafisa usman naira dubu biyu kabir habibu umar naira dubu ɗaya sufiyan suleiman naira dubu ɗaya yusra garba tijjani naira dubu ɗaya hannatu garba naira dubu biyu nura ibrahim naira dubu hudu Zuhaira hamidu nysc naira dubu uku sai habiba ɗahiru naira dubu ɗaya adamu abubakar naira dubu ɗaya nafisa usman naira dubu ɗaya mujtaba yakubu naira dubu biyar wani bawan allah bai faɗi sunansa ba ya aika da naira dubu hamsin sai haruna nuhu gambo naira dubu biyu zaharadin ahmad naira dubu biyu aisha abdullahi naira dubu biyu abdulrazak adamu naira dubu ɗaya amina bashir marmoni naira dubu daya zaradin muhammad naira dubu biyu zainab muhammad naira dubu takwas abinda aka tara ajiya waɗanda suka tura ta akawun sun tara kuɗi naira dubu ɗari da ashirin da bakwai da ɗari da hamsin akwati naira dubu tara da ɗari tara da talatin waɗanda suka kawo a teburi naira dubu ɗari da casa'in da uku da ɗari tara grand total na gudun wanda aka baiwa marayu a jiya na kudi banda kayayyaki naira dubu ɗari uku da talatin da ɗari tara da tamanin Allah ya saka wa kowa da kowa da alkhairi Allah ya sa gaba ɗaya mu yi wakwataka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna muna ƙara maimaita bankin marayu Stanbic IBTC Bank account name offers welfare committee jibuis kaduna account number 0011608115 Allah ya saka kowa da kowa da kai na ina muka fara da rama wa in qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha na'am inni araka wa qawmaka fi dhalalin to yanzu karatu ya juya zuwa ga babban jagora babban komandan da'awa babban komandan tauhidi shine annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim alaihi salam ana kiran shi abul anbiya me yasa ake kiran shi abul anbiya kusan dukkan annabawa waɗanda suka zo bayan annabi ibrahim daga cikin zuri'a suke shi yasa ake ce masa me abul anbiya kun ga ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yana cikin zuriyar annabi Ibrahim ta hanyar wa ta hanyar annabi Isma'il to duk annabawan da suka biyo baya gidan yaqo wannan da ne ga annabi Ishaq annabawa da yawa sun bayyana ta wannan gida sannan annabi Ibrahim shine babban kwamandan tauhidi babban kwamandan aqida duk sanda zake magana akan aqida kada ita Allah da bauta to sai kaga magana annabi Ibrahim ta shigo shi yasa kuga a wannan sura ta an'am da yake tun daga farkon surar har zuwa karshen ta dauki ba dadi ne kawai akan aqida shi yasa a cikin annabawa kisarwa aka kawo a ciki kisa annabi Ibrahim ta aka kawo domin ita ce za ta baka munasaba da me da aqida saboda gugurmai da hatta Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab wanda ake danganta mu zuwa gare shi yan bid'a yan bid'a suna ce mana wahabiyawa suke cewa ahlus sunna duk da wahabiyawa ba sunan mu bane ko sunan mu ne wahabiyawa ba sunan mu bane mu sunan mu ahlus sunna wal jamaa to yanzu suka ce mana ahlus sunna suka ce kuma sun kishiyar mu ne to ya bayyana karara sun zama ahlul bid'a sai suka ce ba za su kira mu da wannan ba to a ka'ida kowa ana jingina shi zuwa ga wanda ya asasa ne ko ba haka ba eh shi yasa kowace ɗariƙa zuwa ga wake jingina ta zuwa ga wanda ya asasa ne shehu tijjani shi ya asasa ɗariƙa tijjaniya shi yasa aka jingina da sunansa aka ce tijjaniya fi da abdulkadiri shi ya zata ɗariƙar kadiriya sai aka jingina ta zuwa gare shi qadiriyya ba sani ba ko ana ganewa yan shi'a zaidiyya aka jingina su zuwa ga zaidi ko zaidiyya zaidi ibn ali yan hallutiyya halluti Ko komai wanda ya fi sake jinginawa haka dai. to kenan mu waye aka fa sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to idan za a jingina mu zuwa ga wanda ya aka samu ya za a kira mu muhammadawa ko muhammadawa to sai suka sake ganin suka ce mana muhammadawa an kara samun matsala to su su menene su kenan sai suka ce to bara su ce mana muhammadawa ba sai suka samu wani malami da ya gwagwarmaya ta aqida Sheikh Muhammad ibn Abdul shi ya assasa gwagwarmaya ta aƙida a ƙasar saudiya shi yasa ga har yanzu saudiya ba kai saka kai shirka da kafirci ba ba zai yi ba ga kabarin annabi kana gani ba kai saka shirka ba kana zuwa za ka shirka wani askar zai zo ce yalla yalla ro saboda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ya ce allahumma la taj'al qabri wa sanan yu'bad ya Allah karka mai da kabari na ya zama gunki da ake bautawa karka sa kabari na ya zama gunki wanda ake bautawa Allah dai karka addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ba mutanen Saudiya gadin kabarin sa kuma sai Allah ya kawo wannan malami ya gogurmaya aka samu aqida ta zauna shi yasa duk bid'a in yana so ya raba ka da annabi da Saudiya zai fara raba ka me yasa zai fara bata maka sauriya domin can annabi yake can sahihiyar karantarwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake to sai suka ce bari su jingina mu zuwa ga malami to sai suka kare bishin sa'a malamin sunansa Muhammadu ibn Abdul Wahhab Muhammad ibn Abdul Wahhab in eh, suka ce za su jingina mu zuwa ga malami malami shi ma sunan shi Muhammadu to za a ce mana muhammadawa to za su ƙara samun matsala don aka ce muhammadawa kowa nan zai fa kuma da ga hanyar muhammadawa ga hanyar can za ka fi ko nan hanyar muhammadawa za ka yi sai suka ce su mu kyala sunan mu ɗauko sunan baban shi sai suka ƙara samun matsala sunan baban abdul wane ne alwahabu Allah sai suka ce mana wahabiyawa menene ma'anan wahabiyawa mutanen alwahabu wane ne alwahabu Allah kenan mun zama mutanen wa mutanen Allah duk da ba sunan mu bane ba matsala mun karba ni da na ce mutumin Allah ko ba duk wanda ya dace Allahu akbar to yan ku ta ce mana wahabiyawa daga nan har a huda kaho ba mu da matsala to shi Muhammad ibn abdulwahab tsarin da'awarsa da usulubin da'awarsa irin na kwamandan da'awa a tauhidi ne annabi Ibrahim duk sanda ya wa'azi kan tauhidi da aqida sarakunan bid'a da gargajiya na lokacin suka kama shi suka ɗaure shi aka sa shi a kurkuku idan an sako shi in zai yi wa'azi sai wa'azin da ya dinka na baya zafi aka ce kai a kullum ana daure ka kana ƙara zafi yace ina koyi ne da annabi Ibrahim annabi Ibrahim bai bude wuta ba sai da aka jefa shi cikin rijiya sai da aka jefa shi cikin rabin wuta aka hura wuta aka yi me aka jefa shi da ya fito daga cikin wutar a lokacin da ya azinsa mai zafi inda yake cewa inna man takassum min dunillahi awsana mawaddata bainakum fil hayatid dunya dunillahi awsana مودة بينكم في الحياة الدنيا يا زاي أنجي لهرا ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وكي سوتك كده النار وما لكم من ناصرين sai ga annabi rawaya yana cewa inna matakassu min dunillahi awsana waɗanda kuka rike kuna bauta musu kuna kiransu ko ma bayan Allah guma ka ne mawaddata bainakum fil hayati dunya soyayya da ke tsakanin ku a nan duniya ce yi wallahi duk wanda ya wani abu bauta ko ma bayan Allah yana kaunar shi yana son shi yana mai waka bege to iya nan duniya ta kare soyayya iya kasa duniya summa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd in kiyama ta tsaya da wanda aka bautawa da wanda ya bauta za su kafirce wa juna wa yal'anu ba'dhum ba'dha sannan sashin su tsine wa tashi da tashin kiyama duk wanda yau da ne ka daga nan duniya a aka je lahira da ko haɗu sai ka tsine mai albarka ka ce Allah ya tsine maka albarka kai karaba ne da Allah karaba ne da Annabi Muhammad ka sa nabi ka shi kuma ya ce Allah ya tsine maka albarka wa ya sa ka kabi ne yanzu ka kara mu matsala haka za a yi ta tsine tsine a filin alkiyama sai sun gaba tsine wa juna wa ma'awa hukun na Allah ya ce su a ta kira su a wuta da su wa ma lahum min nasirin ba su da mai taimakon su ita Allah ba wannan Allah yana ba mu labarin wa'azin da Annabi Ibrahim ya bayan ya fito daga cikin wuta ne shi yasa kuka ji abin da zafi inna matakattum min dunillahi awsana mawaddata bainakum fil hayati dunya thumma yawmal qiyamati yakfur ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'awakum an-nar wa ma lakum min nasir sai za shehu malik muhammad bin abdul wahab yace to annabi ibrahim tun da ya fito daga cikin wuta maimakon ya sanyi sai ya kara zafi yace to ni ma ana kai da kurkuku in na fito maimakon ya sanyi yace zan kara zafi ne a wannan lokaci Allah ka gafarta to wannan shine manhaji na annabi ibrahim yanzu alqur'ani mai girma zai gwada mana manhajin annabi Ibrahim wajen kira zuwa ga tauhidi sai Allah madaukakin sarki yace mai da rama wa in qala Ibrahim li abihi Azar Allah yace ka tuna musu ka ambata musu lokacin da annabi Ibrahim ya fada wa babansa Azar kenan baban nashi ma ba musulmi bane baba ma menene kafiri mai bautar gunki aiki ya samu annabi Ibrahim daga gida za a fara wani wa qaumihi ya fada wa babansa azara da wa da sa wa in kana ibrahim li abihi azara atattakizu asnaman alaha sai ya fada wa babansa azara yace masa atattakizu asnaman alaha yanzu ka zaka rike a matsayin Allah abun bauta gumaka ka sassaka mutum mutumi da itace ko da dutse kai ka shi da kanka ko ka je kasuwa ka siyo ka bada kuɗi ka biya sannan kuma ka aje ka zo kana masa sujada ai kai da ka sassaka shi ka fi shi daraja kai da ka sassaka shi ka fi shi mai. ka fi shi matsayi ka fi shi girma dan adam ya lalace sai rinka bauta wanda bai kai shi ba shi yasa za ka ga mutum yayi sakandare yayi diploma yayi digiri yayi master yayi doctor yayi aikin gwamnati ya kai darasta ya kai famanar sakatare yana da 17 amma wai sai ganshi a wani kauye gaban wani boka bokan kazani ga talauci bai yi ko primary ba ko yaƙi da jahilci bai yi ba kintirin boka ne yana shan gurbataccen ruwa yana shan kuru da kosai da dumame da safe shi kuma wannan famar sakatare in ya zauna a dalin tebur Eh? ga omelet ga kidney ga liver ga cheese ga plantain ga wani shayi mai kauri ya sha madara ya sha milo ya sha bombita ga obati ga gudi gudi wai me kawo shi wajen wannan bokan ya zo neman duniya ya zo bokan ya taimake shi da Allah shi da bokan wa ya kamata ya taimaki wani rigar da ya sa da dubu ɗari da ashirin ake saka ta takalminsa da dubu ɗari da hamsin ya ɗaura agogo na dubu ɗari uku amma ya zo wajen boka da hannun rigarsa ba link wannan ya yi sigarin asha asa a gabara ya yi dukun-dukun ya yi dawan-dawan yana cikin bala'i da talauci amma ya zo wajen boka ya saba mai duniya kaga lalacewar ɗan adam ya zo bautar wanda bai kai shi ba ko kaga matar darakta ko matarwa ko matar wani famanin sakatare ko matar wani babban mutum matar wani mai arziki ko matar wani gwamna ta zo gaban boka wai ta zo neman duniya ba ta da hankali ga duniyar can ta baro a gidansu shi ko boka ya kalle ta ba ta yi kama da matar shi ba domin ya matar shi take yadda yake cikin talbulocin bala'i kama haka ne kaza ma ce ba ta wanka ba ta san man shafawa mai tsada ba ba ta san body pressure ba ba ta san royal one ba balle tunare mai tsada yanzu ga wata mijinta ya kiwata ta ta yi kulkul ta yi ruwai-ruwai ta yi jubul dubul kuma ba a ƙida ba ta san addini ba ta fesa turare ta sha a tamfa mai tsada ga wata jaka ta riƙe ga takalma zuciya amma imanin ta ya goce yanzu ta zo gaban wa gaban boka da ya ɗaya kai ya kalli ta abinda zai fara tunani ya zai zina da ita sai ce to abinda kika zo da shi aiki ne babba za a yi a ba matsala ba da girma aikin ko daure za a biya ya ce ba shi nake magana ba dole a kone ruwan magani sai a miki wanka da shi kuma a nan za a yi ta ce ba matsala kawai ba fatan babban mutum malam ta tube tsirara boka ya fara da to yana wata mata wanka da ruwan malam wajen ku da dawa wani. ana ce da taga a na taba gaya muku dan majalisar da yazo samu kana wata ta wanka da ruwan malam. wai ci kwalab bokan ya rike shi wai kuma hada kira malam wai zai bada fatawa to ya za a yi malai ta ka ba bata san Allah ya za a yi ko banda ka duka bala'i ya gida ba shi ba ta mu ba yanzu haka ba mamaki wannan kaza ne ya taba zina da ita kai boka yi bayani ko ba haka ba in shaki ka ka taba zina da ita ko baka taba ba boka yace billahi da zai to daya to dai ya taba ko bai taba ba to sai kaka Allah karaba mu da shi sanin addini in baka san addini ba sai ka zo kana bautar wanda bai kai ka ba kai zaka shi kuɗi kuma shi zai gaya ma yadda zaka kuma kuɗi ka zai ci Allah ka raba mu da irin wannan jahilci a tattakizu asnaman aliha wa ke faɗa wani wannan magana annabi ibrahim ne yake faɗa wa babansa yace inni araka wa qawmaka fi dalalin mubin lalle ni ina ganin ka tare da mutanenka fi balal mubin a cikin bayyana da fata yake Allah madaukakin wannan adam Ibrahim ne yake yi wa wa'azi yake yi wa mahaifinsa wa'azi da mahaifinsa ya fara shi yasa Allah rama cikin surat Ibrahim Allah ya faɗa mana ilim wa'azin da adam Ibrahim ya wa mahaifinsa ne a cikin surat Maryam ne Allah ya ce واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان Allah ya ce ka ambata musu labarin annabi Ibrahim a cikin Qur'ani mai girma annabi Ibrahim siddiqi ne kuma annabi na'am in qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'an yana daga ƙwarewa ta usulubin da'awa da annabi Ibrahim ya maka tambayar da zaka kama hankali ka baka iya bashi amsa iz kala li abihi yayin da ya fada baban sai ce ya abati ya kai babana ga baban yana bautar gunki ya tafi gunki gaba ana ya sanamu ya sanamu ana bautar gunki yace ya abati ya babana lima ta'budu ma la yasma'u dan me kake bauta abin da bai yi kana kiran shi ga ya kasa alkawa da yana ji ai da ya alka lima abudu ma la yasma'u wala yughfiru ga ka gaban shi kana mai sujada bai ganin ka wala yughni an ka shay'a ko bai yi wadatar da kai daga komai da Allah baban ya isa ce gunjin ya ji ya isa ce yana ganin shi shi ba uban ya yadda bai ji bai gani wala yughni an ka shay'a sai ka ce masa me ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fa فاتبعني أهدك صراطا سويا شركة باتا سامن جدين زما سي تا iska jahilci jahilci shine kirkin da ake daura shirka bid'a ita ke share mai fage jahilci kuma shine kirkin da ke sama da ka kori jahilci to dole shirka ta inda dare mata dan bid'a za ta bar wuri shirka za ta bar wuri yace ya abadi ya kai babana rashin ilimi ne yasa kake wannan inni qad ja'ani min al-ilmi to ni wani ilimi ya zo mun daga wajen Allah malami a cikin wanda bai zo maka ba fattabi'ni kabili ahadika siratan sawiya in shirye da kai hanya madaidaiciya ku ji usulubi irin na da'awa irin na Annabi Ibrahim yana kiran baban amma a akwai girmamawa akwai mutuntawa shi yasa yanzu zaka wajen wa azumi baban ka kaga yayi ba daidai ba to sai ka sa usulubi mai kyau da hikima amma dai amarwa ne sai Allah ya ce ya abati la ta'budu ash-shaytana inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiya yace ya abati ya kai babana la ta'budu shaytan kar da bauta wa shaytan inna shaytana lalle shaytan kana lir-rahmani 'asiya mai saban Allah madaukin sarki ne ya bijirewa Allah sai zaka ce masa me ya abati مسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يك يا أبتي يا بابانا اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن ina ji مك tsoron kar wata عذاب ta daga wajen mai rahama Allah fa shi mai rahama ne amma ina jin tsoron kai baka samu rahamar ba ya zama mai zai shafe ka azaba kuma abin takeici azaba ta fito maka daga wajen mai rahama ku jo ne da usulubi na dawa fatakuna li shaytan waliya sai ka zama waliyin shi wali waliyin shaytan kenan waliyin kashi duniya akwai waliyin Allah akwai waliyin wa waliyin shaytan sai Allah ya ce mai gaba qala aradukun anta an alihati ya ibrahim annabi ibrahim ya gaba wannan wa'azi gaba dai kala sai baban yace aragibun anta an alihati yanzu allolin da kuka kyama ya ibrahim ya kai ibrahim har kake cewa kana bota musu la in lam tatahi la in lam tantahi la wahjurni maliya ce la in lam tatahi idan baka daina wannan wa'azin da kake ba la arjuman naka zan jefe ka ta rayuwa ya jefe shi da dutse ta rayuwa ya jefe shi da tsinuwa zan su tsine maka albarka yace kai ai gidana ne wahjurni maliya ka karkanta ka bar gidan saboda yayi wa'azi ahlus sunna nawa aka kula da gidan ahlus sunna nawa Allah kadai san iyayensu ahlus sunna nawa aka hada su rigima da iyayensu kawai a mun tsoho ya sha bid'a ya koshi yazo ya samu mahaifin yaro ya cinna sharri uban ya ga shekarun wannan dattijo ya dauka gaskiya ya faɗa ya hau dan dan na kokarin bautar Allah ya kore shi daga gida Allah mun gode maka yanzu wannan duk yayi sauki yanzu kana da yaya guda uku da dan izala kwara daya cikin Allah da sai ka sa dan izala albarka akan sauran to bari ku ji abin da Annabi Ibrahim ya ce masa me ya faɗa masa a wannan lokaci qala salamun alayk sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi afiya da baki Annabi Ibrahim kala sai ya ce salamun alayk abin ce tabbata gare ka ya mahaifina abin ba na faɗa bane sai ce me kala salamun sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya yake sa'astaghfiru laka rabbi zan nema maka gafara wajen zai masa gafara wajen wa wajen Allah annabi ibrahim ya cika alƙawarin ya cika me ya cika alƙawarin a ina cika alƙawarin shine Allah ya bamu labarin a cikin suratul shu'ara bayan ya ce wallazi adama wa an yaga sura li kadi ati yawma din sai addu'a ki rabbi to dawo daga baya ba mu daga rabbi habli hukuman rabbi habli hukuman ku saurara ku ji addu'o'in da Annabi Ibrahim addu'a ta farko ce rabbi ya ubangiji habli hukuman ya Allah ka ba ni hukunci daga gare ka ya Allah menene hukunci shine ilimi da annabtaka wa alhikni bi salihin sannan ya Allah ka rikkar da ni da mutanen kirki wannan addu'a Allah ya karba ya ba annabi Ibrahim ilimi ya ba shi annabtaka kuma ya hada shi da mutanen kirki sai ya kara wata addu'a waj'al li lisana sidqin Ya ce ya Allah ka samu harshen yabo a wadanda za su zo daga baya al'ummar da za ta zo daga baya ya zama duka su yabe ni Allah ya ce wannan ma na karba wannan ma Allah yi me ya karba shi yasa annabi Ibrahim musulmi muna san shi ko ba mu san shi kiristoci suna san shi ko ba san shi yahudawa suna san shi ko ba san shi har mushrikan makka suna san shi annabi Ibrahim shine kada ya ka samu kowa yake nashi ne wanda Allah ya ba irin wannan karama a Najeriya shine Shehu Dan horiyo? Shehu Dan Horiyo kaga Shehu Dan horiyo? kai izala mu ce namu ne kuma da man namu ne a hadisin da ko dan kadiriya sun ce nasu ne eh kadiriya ta asali wacce shi da kadiri zo da ita ita ma sunna ce ɗan tijaniya ma sun ce nasu ne ko suna zaki shi sun ce nasu ne yan shi'a ma sun ce nasu wanda ya rubuta littafi ya kafirta aƙida shi'a shehu da hudu ya kafirta aƙida shi'a amma duk da haka sai kaji suna yaban shi to haka annabi ibrahim ya roki Allah ya sa masa harshen yabo wanda za su biyo baya kowace aƙida da ta zo a duniya ba wata zaki annabi ibrahim bayansa. saboda Allah ya karbi wannan addu'a bayan wannan alarama sai ka wata addu'a وجعلني من ورثة جنة النعيم yace ya Allah ka sa ni ina cikin masu gadon aljanna ta ni'ima a ranar tashin alkiyama wannan ma Allah ya ansa annabi Ibrahim yana aljanna da la du'a doyin da akwai ta Allah bai karba ba ba wata Allah bai karba ba sai ci gaba da addu'a waghfir li abi innahu kana min adh kana addu'a ce ga fili abi ya Allah ka gafarta wa babana innahu kana min adh-dhalin lalle babana ya kasance cikin batattu to ita wannan addu'ar Allah ne ce ta Allah ne ta sai ka da cewa me wala tukhzini yawma yub'athun ya Allah kada ka kuye tare da ranar tashin alkiyama ga ne a matsayina na masoyinka annabi ka ga babana zai tafi wutar jahannama ya Allah kada ka kuye tare a filin kiyama a gaba bana ina uban annabawa ya kama hanya zai je wuta zai ji kunya ya Allah kar kunya ta ji Allah ne ba, sai dai ka ji kunyar amma bai karba karba bai sha ku sai ya kai a gane Allah bai zai karba ba ansar da Allah ya bashi bari ku ji ansar da Allah ya bashi me Allah ya ce annabi Ibrahim a lokacin aya ta gaba yawma la yanfa'u malun wala banun illa man إلا من أتى الله بقلب سليم تجي ansa da الله ya ba يا Ibrahim ya Allah ka gafarta babana ya Allah kar ka bari in ji kunya a ga babana zai ji wuta ya ce Annabi Ibrahim ita kiyama ba haka take ba yawma la yanfa'u malu wala banun ita kiyama kudi ba su amfani ƴaƴa ba su amfani dan babanka yana kafiri ya haifi annabi ɗansa annabi bai iya taimakon shi da komai a lahira ba abin da ta zai na mushi annabi ibrahim ake ba ansa da ya roki gafara wa wa mahaifinsa Allah ya ce ta kiyama ba haka take ba ta iya duniya yake amfani amma da an je filin kiyama yawma la yanfa'u malun wala banu rana ce da ƴaƴa ba su da amfani dukiya ba ta da amfani amfani yaya da dukiya su maka amfani a nan lahira kana a nan duniya kana taka fulo na kiyama cikin yan tarkacen aka samu shirka da ka haifi annabawa guda ɗari wuta Allah zai sa a danna ka babu abin da ya dame shi idan wanda ya haifi annabawa ya tafi wuta saboda yayi shirka inna lillahi wa inna ilaihi to me kake tsammani da wani ya karke wani kawai just a zero behind a decimal point ba sunan shi a Qur'ani ba sunan shi a hadisi ba inda aka taba gani shi waya amma kai ka rike gangan kana kai ba shi magani ku je bakin kaburbura ku yadda ake wutar kabari kaburburan wa waliyai eh saukar waliyai marasa rajinsa ai kun gani a intanet wani ya rike wajen kabarin wani wali. yana ba mai bayarwa sai kai ba mai hanawa sai kai ba mai taimako sai kai ga ni na zo ga ni na zo agajin ka nake nema taimakon ka nake nema in baka bada ba wa zai bada kana ganin mutum yana kaburci a cikin kaburci kalara ni ba wanda ba haushi kamar wanda yake gadan nan wai shi wa gadan wani ma yake roƙo wai saboda wani ya taɓa kwana akan gara ko ya rike gado yana gado mai ba wai ba su daraja sun kwanta a gari shi ba kwarai Allah ka gafarta ba. akwai bayan Allah na kwarai da suka karantar da tauhidi bayan mutuwarsu aka ci amana su aka zo ana bauta a gaburburansu shi yasa mai alfarma sarki musulmi muke addu'a Allah ya saka shi da alkhairi yayi iya kokarin wajen ganin an shigo da sunna a hurbaran shehu Allah ya saka mai alfarma sarki musulmi yanzu idan ka je gwandu hurbaran shehu Abdullahi na je da yura na ga ba labarin da ke ba saboda gari su Allah na sau salihu gwandu ne an gina kamarin kamar yadda aka gina dakin kaba. yadda aka gina wannan bakar riga ta dakin Ka'aba ita ka sawa kamar ita ka sawa ne wannan bakar riga ta dakin Ka'aba har da wuri kamar Hajar al-Aswad da Rukunul Yamani mutanen mu daga Adamawa da Gombe wani gani yake sai ya je san yayi ziyara ya fi lada bai da aikin haji haka za ka ga mutane an zo an shigo yaro zai shiga gona ɗebo ciyawa ya shiga daga gona annabi ya ɗebo ta ya miƙa mutum a bashi kudi tsoho ya ta tafasa ya tafi gida yana zuƙawa yana sha wannan wani irin bala'i bayin Allah waliyan Allah irin su shehu Abdullahi bayin Allah waliyan Allah irin su shehu Dawodu bayin Allah waliyan Allah irin su shehu Muhammadu Bello waɗanda suka kori shirka suka kori bid'a suka tabbatar da tauhidi suka tabbatar da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shehu yace ihya'u sunna wa ikmadul bid'a inji shehu mujaddid duk wanda yaje yana bautar kabari yana roƙon kabari ya biya mishi bukata duk malama akida sun tabbatar da kafiri rizani daga addinin Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin to annabi ibrahim alƙawarin da yayi a waccan aya ta cikin suratu maryam ya cika alƙawarin amma da yayi roƙon Allah bai karbi roƙon ba don a nuna maka in ka mutu da shirka ba mai iya cetonka Allah ya gafarta mana to me annabi ibrahim ya faru falamma janna alaihi laylu wa kadhalika nuri ibrahim malakuta as-samawati wal ardi wa liyakun Ya yi kyau a يا allah ya ce wa kazalika kamar haka ne kamar da muka nuna masa bautar da bautar gunki da babansa da mutanen garin su suke yi shirka ne to wa kazalika kamar haka ne nuri ibrahima Samawa ta ba. muka nuna wa ibrahim annabi ibrahim sirrin da ke cikin halittar sama da ƙasa malamai suka ce ilimin astronomy Allah ya ba annabi ibrahim idan ya kalli sama Allah zai nuna masa haƙiƙanin yadda ginin sama yake in ya kalli rana zai iya gane composition nata in ya kalli wata zai iya gane composition na wata in ya kalli sararin samaniya taurari da ke sama da galaxy galaxy da ke cikin sararin samaniya annabi ibrahim daga nan kasa gida kansa ya kalla duk zai iya gane da composition nasu yake abinda Allah ya bashi shine malakutar samawati wal ardh Allah ya ce mun bashi ilimin ne wal yakuna min al ne domin ya zama cikin masu yaki yanzu zuciya waye halaka wa adam zuciya Allah sai ka Allah mun gode maka amma da zaka samu likitan da yake karanta zuciya iliminta yama bayani yadda take a lokacin zaka kara gane girman Allah yanzu harshen ka kada wa Allah godiya da ya da shi da zaka samu malamin da ke da ilimin harshen yadda aka hada shi ina ke jin zaki ina ke jin tsami ina ke jin dandano ina ke jin daci ina ne neutral ya baje maka abu a lokacin za ka ƙara gane girman Allah da hikimar Allah yanzu ido kana wa Allah godiya baka ido da za a samu malami ido ya maka bayanin ya ido yake ya waɗannan jijiyoyin suke wace kyamara Allah ya sa a ciki daga ina wannan girin yake zuwa da yake wanke ƙwayar ido idan ka kyafta idan ka kalli abu kyamarar ta ɗauko hoton ya waɗannan bidiyon suke da za su ɗauki hoton su kai kwakwalwa kwakwalwa ta fassara sannan a sake dawo maka da shi ka gane mai ka kalla za ka ƙara gane girman Allah kenan wanda ya san abu a kibiyance baya ya san shi a mutunce zai ƙara gane girman Allah fiye da wanda bai san sirrin da ke cikin shi ba shi yasa Allah madaukin sarki ce wal yakuna minal muqinin da wannan ilimin da muka bashi zai ƙara samun yaqini wajen gane girman Allah cewa Allah kada ya kamata abotawa sai Allah ya ce mai gaba da rama ma janna alaihi al-layl wa kawkaban qala hadha rabbi na'am falamma afala qala la Allah ya ce ma janna alaihi layl yayin da duhun dare ya lulube annabi Ibrahim ita kalmar janna ma'anar da take bayarwa shine abin da zai iya koyewa ba za a gani ba yanzu duhun dare ba har fila ba mutum ya buya a cikin dare za ka gan shi ba za a gan shi ba shine janna shi yasa gona lambu ake ce masa jannatu me yasa ake ce masa jannatu idan lambu ko gona ta gama haɓaka idan ka shiga can ciki mai wucewa ka hanya zai hange ka ba zai ganka ba shi yasa aka kira ta da janna shi yasa aljanu ake ce musu jinnu me yasa ake ce musu jinnu saboda ba ka iya ganin su a sifar su aljanu da idanunka shi yasa ɗan kayi da ke cikin ciki ake ce masa janin ake ce masa me janin jami'in sa sai a ce a jinna. me yasa ake ce masa ajinna jami jani saboda dan tayi yayin da yake cikin mahaifa in ka duba haka da ido ka kalli tubbin ma uwar tasa zaka hangi dan tayi ba za ka hange shi ba an boye shi ko ba boye shi ba an boye shi saboda wannan kuyan da ya ba a gani shi shi yasa a shi ake ce masa jani in suna da yawa sai a ce musu ajinna to na gurin fadan ma janna alaihi layl yayin da duhun dare ya lullube annabi Ibrahim ba a gare shi yanzu dare yayi guri yayi duhu ko ina ya lullube halittu da kenan kasa ba ka ganin su saboda duhu annabi Ibrahim sai ya tafi sama yana da kan sama ra'a kaukaban sai ga tauraro a sararin samaniya yana ganin tauraro a sararin samaniya yanzu sama ce take da haske take cike da taurari a cikin tauraron taurari da ke sama akwai tauraron da ake cewa al-mushtara to wannan tauraron da ya gani mai tsananin haske a cikin sama yana haske ya kalli wannan tauraro da yanayin tauraron ga 'yan bautar tauraro masu faduwa su yi wa tauraro tara 'yan bautar tauraro akwai masu bautar taurari idan tauraron da suke bautawa ya tsaya sai su rinka fadi suna yi wa tauraro ne suna yi wa tauraron sujada to sai gazo suna yi wa tauraron sujada saboda ga Allah su ya tsaya qala sai annabi ibrahim ya ce haza rabbi wannan shine ubangiji na ala za'abikum abi talawa ya ruku saboda su wa suke motawa, tauraro suke motawa. shi yasa sai sai me haza rabbi ba yana nufin wannan shine Allah ne shi da yake motawa. a haza rabbi wannan shine ubangiji na ala za'abikum abi talawa wanda kuka yi to sai suka fara murna cewa sun yi kamu sun kama wa sun samu annabi Ibrahim to ana nan ana nan ana nan tauraro sai ya bata zuwa asuba falamma afala yayin da tauraro ya bata qala sai annabi Ibrahim ya ce la uhibbul afilin ni ban san Allah da yanzu yana nan ajiba baya duk Allah da yanzu yana nan ajiba baya nan yace ba na san wannan Allah Allah da ke mata to na ji idan san da yake nan zan roƙe shi biya min bukata ta to san da baya nan fa ya zan yi roƙe shi shi yasa wajen roƙon Allah Allah bai sa network da in kai addu'a zai kai ubangiji ba yadda na tuwa yake da matsala wata ran yana da wata ran yana daukewa da sai ka shiga rikici ka daga hannu sai a ce ba da yau <laughs> to ya zaka yi da yau da lokaci Allah mun gode maka shi yasa annabi Ibrahim sai ce me la uhibbul akili ba na san Allah wanda yake bata to ku saurara na faɗa muku akwai masu bautar taurari har yanzu akwai bokaye masu aiki da taurari ya bokaye masu aiki da taurari suke idan ka je wajen malamin duba na faɗa muku akwai hanyoyin da ake gane boka da in baka sani ba shirye ya bota sai ka dauka malami in ka je wajen malami ya ce to za mu maka aiki tashi ka tafi goga ne ba malam bane in ka je wajen malami ya ce babban aiki za a yi ko karami tashi ka tafi goga ne ba malami bane in ka je wajen malami ya daga maka tarbi ya ce kama ka kama sai ringa kirgo ƴaƴan carbin zuwa inda hannun ka yake yana muhimmi da baki yana zara ido arne ne kashi kashi kaka zan idan ka je wajen malami sai ya zanen katuwar da'ira sai ce ka zauna a tsakiya sai ka zauna a tsakiya shi ko yana zagaya kan sai ka ce yana da wani yana motsi da baki arne boka ne ba malami bane tashi ka kara idan ka je wajen malami za ka yi mai bayani ta karka da abu ba dan sai bane ka je kwarai da gaske na tudun wada kwarai da gaske yan lilo haka akai a rama kalla magana yarinya da kake nema da aure eh kwarai da gaske ta su babu shakka fa ita yar gidan alhaji da Allah ta shi ka tafi boka ne menene boka ne ta shi ka tafi boka ne dan da ba wai zai ga maka me akai kamin in ka je wajen malami sai yake baka labarin abin da aka yi baya ko abin da zai faru nan gaba har ne ka shiga tilboka ne ba malami ba idan ka je wajen malami sai ce sai ya ɗebo ƙasar kasuwa zai haɗa laƙani ko ƙasar mararrabar hanya ko a ɗebo masa ƙasa ta makabarta ko ƙasar harabar masallaci zai haɗa laƙani da ita har ne ka shiga tilboka ne ba in ka je wajen malami yace a ɗebo masa ƙasar takun kafar wani inda wani ya taka ya daga ƙafa shi musamman kana neman yariya da aure ba ta san ka sai ce ba matsala ka ɗebo mun ƙasar inda ka taka kaga mutum yana talabewa a kwana <laughs> in yariya ta za ta wuce waye ga yadda ta taka idan ko ƙasa arne ne boka ne ba malami ba idan ka je wajen malami yace sai an yanka saniya iri kaza ko rago mai murado ka ko tinkiya mai bakaken kama ko mai bakin bindi ko mai bakin baya ko bakin kirji eh, ko sa bakwalo mara tsawoni ko kaza mai firingi-firingi ko shekararren zakara ko farar baru farar tattabara kaga mutum layin yan kaji yana ta zare ana alhaji kaza ne yana jira ina zuwa alhaji kaza ne yana lekawa keji bayan keji wani arnan boka ne ya zo shi da ka siya an yanka ka zama arni in ji Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab idan ka je ka wajen malami da sunan zai maka aiki sai ya kawo ta rigar saki ce ka saka boka ne boka ne matsafi in ka je wajen malami yace za a sassako maka ka je a sassako wata itaciya ba sassako itaciya ce matsala ba amma sai ce za a sassako itaciyar kada a sassaka sai ranar juma'a ko kada a sassaka sai ranar litinin ko kada a sassaka sai ranar lahadi an ne boka ne ko yace a bishiyar kar a sassako ta da rana sai da daddare za a sassaka ko kada a sake ta da daddare sai da rana boka ne arne amma idan aka sassako yace kada a shanya a rana a shanya a inuwa wannan ba yi bane domin rana tana rage ta'asirin kowane abu ko maganin bature rana take ta asiri tana raguwa ko bai raguwa yana raguwa haka maganin ganye ko maganin da aka yi da sassake in rana ta dake shi chemical din da ke cikin masu maganin suna iya lalacewa wannan alama ce ta bishin ne ba alama ce ta boka bane amma idan yace kada a sassaka sai da rana ko kada a sassaka sai da daddare boka ne ko yace an je sassaka a sassako ta gefen gaba ko ta gefen yamma ko ta gefen kudu ko ta gefen arewa boka ne matsafi idan ka je wajen malami sai yace a je a samu masa riga ko wando ko hular wanda za a yi wa aikin wani abu da ke taɓa fatar jikinsa a kawo mashi matsafi ne boka ne musamman masu yin sihirin da za a cutar da wani sai a ce a ji a samo gajeren wadansa ko singiletarsa sai a haɗa kai da da mai mata wanki da guga sai a karba wanda akwai sa a ciki wannan zufansa da ke cikin rigar da shi za a hada wani surkulle a haɗa da wani bakin aljani a cinna masa wani bala'i sai ya samu da rashin lafiya idan ka je ka wajen malami haka mata masu son su mallake mijinsu su ma ana yin amfani da rigarsa ko hularsa ko wandansa a haɗa wani asiri a haɗa wani bala'i shi ke ne zama ɗan kalata ce da ta daka masa tsawa ya ce, ya ce ya kike so a yi kin san dai ina kauna ki ba zan iya saba miki ba a riga an mutu shi kashi idan ka je ka wajen malami da sunan zai maka addu'a sai ya ce ka bari sai ranar ashirin da bakwai ga wata za a yi sai ranar nawa ashirin da bakwai ko ranar kaza akwai ran da aka ofishin Allah ake kulle shi ba aiki idan addu'a ce akwai ran da za a yi addu'a Allah bai karba ba to me yasa wannan yace sai ranar kaza zai addu'a matsafi ne boka ne mai bautar aljanin da yake bautawa aljanin da yake huda da shi shi aljanin bautar tauraro yake yana cikin irin wannan kafircin da aka yi zamanin Annabi Ibrahim to aljanin ba zai bayyana ba sai ranka da tauraron da yake bautawa yake tsayawa misali tauraron da aljanin yake bautawa yana tsayawa ranar 27 ga wata to boka ya san ranar aljaninsa zai bayyana domin zai bautar tauraro sai ya sai ranar za a maka aiki a ranar yayin da aljanin ke bautar tauraro shi ma sai ya je a haɗu da shi a yi taiwa tauraron sujada tun da aljanin ya ga an yi kafurci tare da shi idan yana yi bukata a wajen aljanin aljanin zai yi biya mashi bukata saboda haka ba malami ba boka ne har ne ne kafiri idan ka je wajen malami sai ya baka wani abu ya ce a je kafiri ko me baka ce ga wannan a je a ko wasu layu ko wani ulu-ulu ko wani gashin kai da aka yanko aka hada da wasu ɗalatimai aka hada da wasu menene kafiri ne ne kama shi kayan shi idan ka je ka wajen malami sai dauko dan wani littafi mai takardu daban-daban amma an hada takardu an musu bangon kwali tana, bangon kwali tana. an daure take su da igiya ya bude ya dauko takardu kaga wani zanen kunama kunama wani zanen keke su ga wasu alihu bawo ga wasu Aba jada, ga wasu alƙalumma ga wasu dalatimai ga wasu ga wasu kai kadiri ne ba malami bane har da ta sai da gare maka idan ka je wajen malami zai maka aiki kaga ya daga kai yana kallon sama yana kiran yana wasu maganganu mangaru ba larabci ba ba hausa ba ba turanci ba ba fulatanci ba ba barbarci ba sai ka ce yaran mala'iku arne ko ka je yana kiran wasu sunaye yana ya kafa ya ilu ya kafa ishu ya hadaba ya ilu ya sakaka ya ilu ya jajjaba ya ilu arne domin kalmar ilu a yaren ibraniyanci tana nufin Allah ne kalmar il din nan shi yasa annabi yaqub ana ce masa isra'il shi ta aka samu ya bani isra'il kalmar isra'il tana nufin bawa Allah isra bawa il Allah to duk wanda kaje na kafa ya il janjama ya il wasu aljanu ne yake allantar da su yana nuna musu ba ya zama arne su yake bautawa kai ko baka san me ake fada ba ka ƙara gyara zama kana wani aiki sai ma billahi da zai da ya fara sai na jiki ga ciki na tana tashi arne baka da imani da tsiga jiki ka tashi ba to wannan bautar tauraro da aka yi a zamanin annabi Ibrahim tsohon kafirci ne wannan tun zamanin annabi Ibrahim aka fara shi har yanzu kuma akwai wanda suke mai suke yin shi Allah ka kare to ya ce shi dai ya ce la uhibbul afilin ban san Allah da yana yana ana yana nan yanzu an jiba bai akwai abin da ya faru a rama ne ya faru a wannan lokaci falamma falamma ra'al falamma ra'al qamara bazighan ya idan gari qala hada rabbi aha falamma afala qala la ilaha daga bakin da suka halarci majalisun bai akwai Sheikh Abdulbasir Isa Uwar mai kawo daya daga cikin manyan manyan maluma na namu na sunna kuma mataimakin Adamu Ali mataimakin Yusuf namu na kasa kuma memba da awa komiti ta kasa yayi tafsiri a garin Ilela amma ya rufe tafsiri ya kawo mana ziyara a wannan majalisi duk shekarun da muka yi muna tafsiri yana mana wannan zumunci muna godiya mana abin dan mike kada saboda matasa su a bana dan mike kada a takbir sannan akwai EDS Alhaji Abdullahi Idris shi muna tare da shi amma dai yana jin ruwa shi ma ya dan ba shi kashi da akwai Alhaji Aliyu Hamdala Hamdala Bread haka ne rannan akwai Shukura Bread daga birnin gwari ya kawo mana ziyara daga Kwantagora daga Kwantagora ba birnin gwari ba daga Kwantagora Shukura Bread to yanzu kuma ga Hamdala bread. Hamdala plus shukura is equal to hamdala shukura. Muna addu'a Allah ya sa albarka a ciki. Subhanakallahumma wa bihamdika. A saurara. Shugaba yanzu zamu ga tafsiri. Bismillah bismillah. Ka rato daga shugaba. yau shi za mu rufe tafsiri ran talata duk haka kuka aika ko ina sai jibi ni na gama daura kayan na a rufe tafsiri gobe shi riga ta iska ba na rufe ka ji wani zaman karatu rufe tafsiri gobe to Allah ya tsawaita rayuwar mu zuwa jibi Allah ran ma za mu har jibi muka iya ana rama ya ce ana nan Allah ya ce ba wani Qur'ani ba za a yi ta bugawa ko wani ba ba ko ba saboda haka sai jibi za a rufe wannan tafsiri kamar yadda shugaba na jiha ya ambata saboda haka kowa ya sanar da kowa sannan idan za mu zo gudunmu da muke bayarwa ta marayu ranar rufe tafsiri ranar ce ta karshe wata gida za a samu tattarawa a tafsiri wanda zai aiko to kowa ya kara zuwa da gudunmu ta marayu ni ma Allah ya zo da tawa Allah ma Allah ya saka mata alkhairi ya sunna mata mana wata sunna ya kamata a samu wanda za su koyi da ita sunnar ita ce yace a kama masa uwar marayu da take da yara guda biyu ya ba ta jari da da dubu talatin kun ga iyaye marayu da a ce za mu tabbaka wannan sunnar da da dama daga cikin su sun samu aiki marayu za su samu ilimi su samu abinci shikenan mu riga mu huta Allah ya ƙara mana waɗanda za su yi wannan yan siyasa mu da suke taimakon addini Allah ya saka musu da alkhairi shugaban kasar mu na Najeriya Allah ya tsare mu da shi Najeriya Allah ya sa ta zauna lafiya sannan kullum muna cewa mutanen kirki su rinka shiga cikin siyasa mutanen kirki ku rinka shiga cikin siyasa saboda shiga ku cikin siyasa zai sa a samu gyara in mutanen kirki ba sa shiga aka ce a bari sai waɗanda ba na kirki ba za a samu gyara ba za a samu ba shi yasa muka ce bari mu yi kunar bakin ke mu sake mu fara dai ka daya muka ce Allah rama da izon ka dan guda cikin daya dan takara na House of Rep House of Assembly na majalisar dokoki ta jihar Kano mu fara jarrabawa mu fara tabbika gangaren guda daya da yardar Allah kuma muna addu'a Allah madaukakin sarki ya baki nasara ku ci gaba da sashi a cikin mai cikin addu'a Allah maɗauki sarki ya bashi nasara sabuwar shekara ya zama na alarama yayin da zai ja mana baki alarama sutura honorable kun ga alarama plus honorable is equal to gangaran kun ga bukata ta biya da idan Allah muke wannan jarabawa ce muka fara yi Allah ta'ala ya sa albarka dukkan mutanen kirki da suka tsaya takara a kowace jami'a suka tsaya Allah ka taimake su Allah ka taimake su mutanen banza da suka tsaya takara a kowace jami'a suka tsaya Allah ka kada su Allah ka kada su Allah ka tsare mana Najeriya yan majalisar mu da sanatocin mu na kwarai masu kishin Najeriya Allah ka saka musu alkhairi ka kara wa rayuwarsu albarka waɗanda ba su damu da Najeriya ba kansu kawai suka sani Allah kai mana magani ka sa man da gara ka share su gwamnati mu na Najeriya masu kishin kasa masu kishin al'umma Allah ka taimake su Allah ka taimake su ga musu agaji waɗanda al'umma ba ta gaban su bukatar su sace kudin al'umma duniya su ce gaban su maimakon su zama rahama ga al'umma su zama bala'i ga al'umma su Allah ka canja mana su ka babu na kwarai a kowane mataki na siyasar wannan kasa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi